tutiya muke zuwa Allah, da tutiya muke gida an guda an su. Yanzu babu abinci kenan. Ba abinci kenan. da za a je taimako da garaje in ba dai Allah ya sa sojoji sun je wurin mai yiwa a samu guwa ba amma ba haka ba sai dai mutum ya ta kara sawa don da su da ni za a sama. Har ma da gani har muji da kafa na zo albarkacin mutane yanzu sun zo har sun kai ne asibiti na dan samun sauki sai sun ban kuɗi yanzu na zo kon. Wasu kenan da suka samu tserewa hare-haren 'yan Boko Haram a yankunan Micika da kuma Digali a arewacin jihar Adamawa ke bayyana halin kuncin rayuwa da suke fama da shi a yanzu a dazuka da kuma tsaunukan da suka hau don tsira da rayukansu kamar ma amma da rahotanni ke nunawa yanzu haka fa akwai 'yan gudun hijira da dama da suka rasa rayukansu sakamakon cizon macizai da kuma rashin abinci da ma cututtuka a wajen wani taron manema labarai da suka kira a yola shugaban karamar hukumar michigan da a yanzu haka ma ke hannun yan boko haram honorable bandi faranza ya ma bayyana irin halin da ake ciki haka yanzu haka hali da suke fama yanzu akan duwatsu sai dai allah kawai dabobin daji ina son tabbatar muku suna gama da mutane na yunwa babu magani a hali da suke a ciki yanzu ni ina kira ga gwamnati jiha da na tarayya da na ma har yanzu international community ina kira da babban murya da su taimake mu mutane na su koma gida sannan babban damuwa na yanzu shine a taimaka musu da abin zama gari da abinci da duk abin da za su yi su talafa amma babban damuwa na shine ina so jama'a na wasu koma gida domin zama a haka din ya ishe mu haka shi ma da yake karin haske shugaban karamar hukumar madagali mr james abawa tadda ya ce sakamakon kawayen da yan boko haram suka yi a yankinsa ya ma kasa dauko mahaifiyarsa da ke da kimanin shekaru tamanin da biyar. ya zaka iya ka wuri akwai hanyar da zaka iya ka shiga ba hanyar da mutum ma zai gwada ko zuwa eh, kautsaunuka ma ba hanya amma an ce akwai sojoji a suna wajen to maganar soja kam kamar yadda kake ji haka mu muke ji domin ba wanda zai faɗa maka dalla dalla abin da yake farawa sojoji ma ba su ko kusa da ba zama ba su ba in har gwamnati za ta ce za ta tsagai tauta da ɗan boko haram shine abin da muke so domin mutanen mu suna cikin wahala sun mun bar gidajenmu ba wanda yake gida ni da nake maka magana nan mama na ta karanta 85 ba ta iya takawa kilomita daya ta na wurin bayi. Kawo yanzu dai gwamnatin jihar Adama ta bakin kakakinta Mr. Pepe Elisha ta ma bukaci ne da kai musu dauke ganin halin ta gayyar da al'umman ke ciki. Za mu kara neman taimako akan cewa don abin nan ya fi karfin gwamnatin jiha domin abin da take samu bai isa yadda za ta lura da wayannan yadda ya kamata ba. banda haka kuma akwai wayansu cikin duniya wanda nasu aiki ne su yi irin wannan taimako banda haka muna ma kira ga masu skuni da hali irin su alhaji dangote wanda an san su da ba da taimako su zo su yi wannan agaji don mun yi murna da muka ji gwamnatin tarayya ta shiga yarjejeniya na zaman lafiya da eh, eh, eh, wa'annan. kamar yadda alkaluma ke nuna fiye da mutum dubu goma ne yanzu haka 'yan boko haram suka tarwatsa a yankunan kananan hukumomin madagal da micika da ke makwabtaka da jihar borno wanda ke zama cibiyar 'yan miniga masu da kiri bayan ibrahim abdullahi zizo sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya